الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا آتيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خافة أو آمة أو شاهدة أو غائبة أو حينا أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم هبم إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داعتك وداعة رسولك وعملا بكتابك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدعوهم ووفقهم لداعتك ورزقنا ذرهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد to muna nan ƙarshen suratul mujadala idan ba kumanci ba aya ta goma sha uku aya ta goma sha muka kwana ta goma sha hudu kenan za mu tashi insha Allah jiya Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da ga abin nan a gana da annabi bayan an gabatar da wani abu domin ba kowa adda abin da zai gabatarwa din ba wanda bai da kun gaba zai zo ba saboda annabi ya samu sauƙin a matsaloli mutane kowa ganawa kowa ganawa sai aka sa ɗan doka haka wanda za ta sauƙaƙa mai gidanmu matsalolin rayuwa Allah ya ce subhanahu wata'ala a kawo sadaka to bayan an kawo daga ƙarshe sai wasu sun kasa ba su a kuma buƙatar su ta ganin manzo Allah gaskiya ce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

zuwa ga wasu mutane ta wallar kawoma waɗanda sun ka jibinci mutanen da gadiballahu alaihi Allah ya wushi da su wato baka ga mutanen da sun ka yi jibinta ga Yahudawa ba su ga su a ba Yahudawa ba mahun ku su <coughs> ba cikinku suke ba munafukai ne wala mina hukum ba cikin Yahudawa suke ba su dai gehe gehe suke ba su tare da musulmi na kwarai ba su tare da kahirai kuma munafukai na so suka yi kowa ya yarda da su in sun zo wajen koya halifuna alai kadibi suna rantsuwa bisa ga karya wahun ya alamuna kuma sun sani su rantse da Allah tare da ku suke kuma sun sani ba tare da ku suke ba to wayannan munafukai masu baki biyu a abdallahu lahum azaba a'adallahu lahu azaban shadida su munafakai Allah ya musu tanadi azaba wanda an mai tsanani innahum sa'a ma kanu ya'maluna su lalle su abinda suka kasance suna aikata a yayin muni wato muni aikin su shi yasa aka saka musu da azaban shadida ittakazu aymanahum اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل فلهم zo a yi aymanahum jannatan sun riƙe rantsoyin ta zama garkuwa gare su sai su rantse da Allah su musulmi ne tare da musulmi suke wannan rantsuwa ita an garkuwa ita ta suka kare kansu da ita kuma su ga su ba musulmi na ba don idan sun yi rantsuwa da Allah suna cikin musulmi kunga sun ɗauke hukuncin da shari'a ta tsora musu wanda ta ce a yaƙe su kunga za a ɗauka musulmi na ba za a yaƙe su ba kunga rantsuwarsu ta doke musu hukunci na zahiri to ita ka zuwa imanin hujjannatan sun riƙe rantsuwar nan nasu matsayin garkuwa don ka a yaƙe su sadduwa an lalla sun kai sadduwa an lalla domin sun hana ai jihadi cikin su kenan kuma jihadi cikin kahire Allah ya umarce su kuma su ga su kahire na da rantsuwarsu sun yi sabdon an sabilillah falama azabu muhina suna da azaba wanda an mai walakanci Allah ya kare su nan tugune anhu lan tugune anhu amwaluhum A tugune a amwaluhum to su waɗanga fukai dukiyoyinsu ba ta yi musu maganin komi daga azabar Allah wala auladuhum haka nan ɗiyansu ba su kare musu komi min Allah ba su kare musu min Allah shay'an ba su kare musu komi daga azabar Allah wato duk abin da sun ka tanada na duniya kun san nan duniya ɗaya suna kare ma ubansu abubuwa da yawa kuma mutum na amfani da dukiya ta ya kare kai ne abubuwa da yawa to amma ranar lahira da dukiyar da ɗiyan ba su kare masa komi na azabar Allah mala'ika sabon na riwaya su ne yan wata honfiya duna an kaddara musu wama cikin wata in sun shiga har abada يوم يبعثهم الله يوم يبعثهم الله جميعا فيعرفون له كما يعرفون لكم ويعترون أنهم على شيء ألا أمهم الكاذبون wato da za a yi musu wannan azaba azaba mai tsanani a suna cikin yan wuta za a yi musu azaba mai tsanani yau mai yaba asomallahu jami'a ranar da Allah zai tada su gaba ɗaya fa ya halifuna lahu sai su dore mai rantsuwa cewa sun rance da Allah su musulmi na kama ya halifuna lakum kama wanda suka yi muku rantsuwa da Allah cewa su musulmi na kuma su ba musulmi na ba abin da ya yasa zaton suka yi rantsuwar su za ta yi amfani gare su wa ya nawa annahu ala shay'in suna zaton suna bisa wata hujja ta rantsuwa kun san nan da sun karanta an yadda to sai suka yi ma Allah rantsuwa suna zaton rantsuwar can ma shi za ta yi amfani gare su Allah ya ce ala ku saurara innahum humul na su lalle su ne makaryata wato karya suke yi ba ba musulmi na ba isa wada alaihim shaytan استعرض عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك يذر الشيطان الحزب الشيطان هم الخاسرون ya jibanci al'amarin munafukai ne wato shaidan ya jibanci su fa an sawon zikir Allah sai ya mantar da su zikira Allah a shi yasa ba a son mutum ya zanna ba ya zikira Allah da zaran kan mutum ba ya zikira Allah to shaidan ya jibanci al'amarin saboda in mutum ya yawaita zikira Allah subhanahu wata'ala sai shedan ya gudu ya bashi ai kunga Allah ya ce fa in ma yin na kai min ash na nazgun fasta izbillah in ma wani mai wasawati na shedan ya samu wasawati ka ce a'udhu billah wato ka abin nan ka ka ambaci suna Allah dada ko ko ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ko ka ce Allahumma da hulli ko ka ce astaghfirullah ko ka ce subhanallah duk dai abin da za ka yi wato ka ambaci suna Allah ambaton suna Allah yana nisanta shedan daga mutane inda aka zikira Allah shedan baya zama nan kuma abin nan za a samu tsaro duk abin da za a yi na neman kariya daga shedan to da zikira Allah aka yi ne to lokacin da waɗanga mutane sun kabar da kiran Allah laihi alaihi mushaidanu sai shaidan ya jibanci al'amuransu, su sahun zikiran Allah sai ya mantar da su zikiran Allah kun gani idan ya mantar da su zikiran Allah da sai ya jibance su ya matso kusa gare su domin ya mantar da su abin da ka kore shi daga wurin su ulaika hizbu shaiɗanu waɗanda ka zannawa ba su zikiran Allah hizbu shaiɗanu ƙungiyar shaidan nan wayanda ba su zikirin Allah hezbo shaidani ƙungiyar shaidan saboda haka kada ku zama cikin illa dai kamar da kace muku kowa na yi wanda yaka iyawa kuma kowa ya san abin da yaka iyawa in ya ki don kai ne bai cuci kowa ba sai kai ne amma dai waɗanda ba su zikirin Allah ulaika hizbu shaidan waɗannan su ne ƙungiyar shaidan ana ku saurara inna hezbo shaidani lalle jama'a shaidan kuma da na su ne masu hasara wayanda a jama'a shaidan su ne mutane masu hasara wayanda ba su zikira Allah su ne jama'a shaidan kuma wayannan su ne masu hasara Allah ya kare mu Inna ladina haduna la innal ladina Allah innal ladina duna Allah wa rasulahu lalle wa'annan da suke a saba ma Allah da manzo ne da gangan da gangan wato masu yin kafirci ulaika fil afil abadin wa'annan suna cikin kaskantacci a wajen Allah subhanahu wata'ala ko ka gane su da babban makami nan duniya amma dai kaskantattu na ko ka gane su da manyan kuɗi da manyan gidaje amma dai kaskantattu Allah shi kuma ka taballahu Allah ya wajabta ma kansa yace na agaliban banna ana wa rusuli da ni da manzanni na ko mutum na so ko bai so ni da manzanni na za mu rinjayi wa'anda ba su tare da kuma kuma ce don ya ba da shaida don a tabbata Ya yace inna Allah qawiyyun lalle Allah yana da ƙarfi babu mai karhin da ya yi shi azizun kuma mabuwayi na babu mabuwayin da ya kai gare shi to da kowannan tashi da izan nan tashi zai rinjaya kuma ya rinjayar da addini ne ya rinjayar da mutanen addini saboda haka roƙonka maka ya Allah bi kowace ka ya Allah ya kawai ya aziz ka taimaka mana Allah da kowarka da izzarka Allah ka rinjayar da mu daga sharrin shedan ka ba mu kariya da tsaro daga sharri ne ka rinjayar da mu daga sharrin makiyanmu da mahasadanmu na koye da na bayyane ka ƙara mana imani ka ƙara mana lahiya ka ƙara mana tsoronka da ya ba da ka da akalati da albarka wa'annan sunaye naka Allahu kawiyu azizu Allah ka so saya mana ka ƙawo ka ƙawo ka ƙarfafa ikalatin ka ƙarfafa mata ba a maga mai gidan mu sallallahu alaihi wasallam ka gafarta mana dukkan zunubanmu ayyukan sabo Allah ka raba mu su ka shirya mu ga abin da kaka so kana da dadi shi watan azumin ramadana muke mun karanta kana ansa addu'a ciki ne kowane lokaci Allah roƙonka muka yi tawassuli muka gare ka da sunanka Allah da sunanka kawai da sunanka azizu ka warkar da mu daga cirota kowace iri ka sauƙaƙa mana azumin gana ramadana ka sauƙaƙa mana ayyukan gana azumin ramadana ka sauƙaƙa mana lalurorin gana azumin ramadana ka biya mana buƙatunmu ko waɗanne iri na alheri ka ba mu kariya da tsaronka ka san buƙatocin da an gare mu Allah ka tausaya mana ka hishe mu kunya ka kare mu dariyar makiyan mu ya Allah ya kauye ya azu la tajidu qauman

wato wani lokaci an kai ta jihadi abin abubakar yana da wani babban ɗa aka je wajen jihadi sai ɗan ya hito cikin jama'a ya yana ɓangaren kahirai ya ce ɗan da ya haihu ga uwa ta ya hito sai abubakar ya hito Ubanai, sai annabi ya kamo abubakar ya ce zanna wancan ba ka yi mai da mu daɗi da kanka ba muna kai mu ji daɗi da kai sai annabi ya hana mai karawa da yaro ɗane shi ya haife shi babban ɗane shi yana gehen musulmi shi abubakar ɗana yana gehen kayare to addini ba a tilasta mutum sai ya shiga bari ne aka ya gane eh to shine sai Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi ba ka samun mutane waɗanda ke imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranar lahira yuwadduna man hadallaha wa rasuluhu suna so suna soyayya ga wanda ya saba ma Allah da manzo ne ba ka samun haka na abada walau kanu aba'ahum ko da babannin su na su wa'annan da aka hire ko da babannin su na aw abna'ahum ko da ɗiyan su na kamar wanda kun ga abokan ya hito ya zaɓi rannan ya kashe ɗan nan ya yi mai saboda Allah ba don kowa ba aw aswanahum ko kuma ƴan uwansu ƴan uwan wani cikin ‘yan uwan Ali bin Abi Talib ya hito ya ce wanda ya yi ga uwa ce ya hito alu ya hito wani dan uwan umar dan haɗabi ya hito ya ce wanda ya isa ga uwa ce ya hito umar dan haɗabi ya hito to amma dai shi shi aliyu shi ya kashe nashi amma umar ba a bari ya kara da shi ba annabi ya aje abi ne don ya ji daɗi da su to kun ga wannan irin soyayya ta imani ta sa babu ruwan kowa da kowa kowa addinin nan Allah sarki Allah ya gafarta ma ƴan da farko Allah ya gafarta ma ƴan da farko dole haka izala take dole haka izala take dan uwan addini ba abin wasa bane dan uwa addini abin na yanzu kuma ɗan uwan naira shi an masoyi abubuwa sun lalace ka samu yi kyakkyawan ƙarshe ya rahama ne ya rahima to waɗancan da ba su haɗa kowa da addininsu ba ula'ika ka taba fi kulubi mai imani waɗanda Allah ya rubuta imani cikin zukatarsu wa ayyadahum bi ruhi minhu Allah ya karfafa su da ruhi daga wuri ne wato wani imani tabbatacce wai yi da khairahun jannatin kuma Allah zai shigar da su janna ta jihimin tatiyar anhar gulabe na gudana ta. khalidi na fiya an kaddara musu da wama ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su inda Allah wanda imani wa radu an wasu ko sun yarda da Allah ula'ika hizbullahi waɗanda su ne ƙungiyar Allah Allah ka samu cikin ka. waɗanda mutane Allah ka sanya mu mu zama kamar su Allah ka sanya mu mu zama kamar su Allah ya ce ala ku saurara inna hizballahi lalle kungiya Allah kuma al-muflihun sune masu babban rabo Allah ka samu cikin su karshen suratul mujadala ke Allah da albarka ka sauƙaƙa da Allah sauƙaƙa azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadan duk buƙatun da muke da su ya Allah ka sani Allah ka kawo mana gudun mawaka. Allah ka hishe mu kunya ka kare mu daga dariyar makiyanmu, ya rabbal alamin